tun shekaru da dama kasar amurka take kawance tare da bayar da tallafi ga najeriya da ma wasu kasashe na duniya domin kyautata rayukan jama'a tare da samar da ci gaba mai dorewa a najeriya kasar ta amurka tana bayar da tallafi a sassa daban-daban kama daga sashen kula da kiwon lafiya bunƙasa ilimi ayyukan noma makamashi da dai sauransu kuma ta kashe makudan kuɗaɗe a waɗannan sassan alal misali a jihar sokoto kadai ƙasar ta kashe dolar amurka miliyan 122 a fannin kiwon lafiya kama daga shekara ta 2015 zuwa yanzu akan hakan ne ma na ziyarci wata asibiti da ke samun tallafi daga shirarwan bunƙasa kiwon lafiya na hukumar raya kasashe ta ƙasar amurka kuma na tarar da ma'aikata akan aiki za mu ba waɗanda suke mabuƙata ga wannan tallafi da an ka bamu saboda mai tazarar haihuwa ba na mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne so mahimmancin da muka samu na kai canda in gaida ta kama a gida ɗaya za ka iske yaro goma ishirin duk sun kamu to yanzu a family zaka ga duk gidan da aka routine immunizations to zaka iske yaren nan in ma suka yi ga daɗin measles zaka ka wasu na masu saran kaka ne just maybe kwana ɗaya sun warke. Domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata ya sa jekarar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard duk da matsalolin cutar corona ta dukufa ga ziyarar jihohin Najeriya da zumar karfafa hulɗayar da ke tsakani. That sometimes uh, be difficulty in, in accessing go because insecurity. wasu lokuta akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro, amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin akan hakan ne ma samu ke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalen da najeriya ke fuskanta baya yiwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya dole ne a kula da dukkanin fannoni kamar shi kansa matsalar rashin tsaro domin tunkarar dukkanin kalubalen da kasar take fuskanta bisa ga lura da alfanun da ke cikin shirarwar na kasar amurka yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya buƙata greater and deeper collaboration muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin amurka da hukumomin da ke najeriya musamman a hawajin ƙarfafa lamurin jama'a a hawajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata a sokoto da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya da kuma ƙarfafa lamuran mata da matasa jihar kebbi ita ma tana da shirarruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta amurka Jakarar Amurka ta ce za ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamna Bagudu su yi nazarin yadda saka kudaden Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata kasa da abinci tare da uh, amfanin jama'a domin dama uh, shine makasudin uh, karfafa gwiwar jama'a su da kufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shirarwar na raya kasa na ƙasar ta Amurka. muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya